a gaskiya kuma ina faɗa da in gaskiya ko bata rana ce da muka zo nan da kaga ana yi kawai dan saboda goyen baya a lokacin karamar kuma tunan wada da mai girma da wanda wannan jihar Kano injiniya da sarari ne da kuma ya san kasancewar yanzu mun samu da ake da sabuwar jam'iyyar bari ga maka misali Mamman Tukur ya tuwo min da takarda na in ɗauki da a zauren majalisar ah, dokoki ta jihar Kano. Executive eh, eh, members na Kano. kuma su gaya maka su suka kai cewa lokacin su ya kare saboda haka suna so a haiko musu yadda ya cikin sabuwar pdp wajen da ta rubuta ta bada sabuwar pdp wace mai girma gwamna a fara wani girma muna da zauna tare da shi ɗari bisa ɗari zaɓe a kaza a sai da fom a lokaci kaza a yi zaɓe a lokaci kaza idan kuna so ku sa kuna da wani mutane wanda kuke zaton kuna so ku yi saboda mu wannan mun yi shi sai ku aiko min da wasiƙa nuna wa ka bari za mu aiko da wanda za su yi dauke da mulkin nan kuma a wani constitution ne aka ce a kafa wa mutane kyataka kuma ni ina so in ce dawa ba man ga tuku bai kyauce rika yin wannan eh, kama karya ba don yana da abokai a jam'iyya jam'iyya ta wuce zancen aboki gani yanzu shi da ni da shi duk za mu tafi kotu kuma waɗanda ma aka kai kara mu an kai ni an kai ita jam'iyya an kai shi bamanga tukur an kai shi wanda aka suro ya dauki ragama an kai sakatare dinsa haka aka yi wato yanzu su da awasu me da awasu dama an ce shi ce kuma na dan kantoma a tsaya a yi zaben nan tun daga shi sun ba da a yi zabe daga cikin ranka da wani ya shi ne ne za ku sa canjin da mun lafi can kudayen na kasa ga wani wata ko ta bar ya sasanta ba eh, sai an yi eh, gaskiya eh. sai an ba abin da constitution din jam'iyya ya ce a yi amma an ce kuma farkin reconciliation sasantawa a daidaita fahimci to ai reconciliation da muke yi muna yin nan su wa'anda abokan masu ga wanda ba sa son jam'iyyar PDP ta gyaru su kuma suna farkewa saboda su wannan farke eh, eh, abun da ake na shirye-shiryen a sasanta idan an yi shi ba su da kokobo in an yi shi ba su isa su samu wani ko kama ambasada nan ba. Yanzu abin da Najeriya take so ta yi ko ah! yaya masu mai kudi yana so ya sako bala'i baka da kwabo haka yana dama PDP mu a lantarki da gurguma da ma shine daraktan cibiyar nazarin labarin demokaradiyya ce fa lami da shi ke zuga ku ambasada kar ta tabbata wannan furcin naka kar tabbata cewa shi ne jami'a an dau arakin lami zai wahala maka jama'u a Najeriya duk jami'ar PDP ba da ya sai ya wasile gorin ta a ga ya wanda ya sha wahalar PDP kuna ina karkashin shi kuna ina har da yanzu suke sai suna son shugaban kasa waɗannan sun san ma sun da ake jam'iyya sun san lokacin da suna yake yadda bi ana zagin shi ana kiran shi fafaroma ana kiran shi komi ba ana fi wa sun ya abin da suka yi akan jam'iyyar PDP ya kamata kuna goya masa baki malam so miliyan 100 kenan anan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria